Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na cigaba Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu sannadi na arzikinmu shi ne uwa uwa jamhuriyar Nijar farashin kayan marmari da aka fi sani da kayan gwari ya yi tashin goron zabi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan da jama'a ke matukar buƙatar samun irin waɗannan kayayyaki domin buɗe baki. Nijar kan shigo da kayan gwari ne daga ƙasashen gaɓar teku irin su Ghana da Cote d'Ivoire da Najeriya da jamhuriyar Benin da kuma Togo. Abin da ya sa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki ke dangantawa hawa farashin da matakin rufe iyakoki da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka a washe garin juyin mulki da aka yi a bara a kasar Kamar yadda wasu masu sai da kayan gwara a birnin Yamai suka bayyana wa wakilin Musulmu Mini Barma. Sunana Yakubu a sunana, masai da lemu da banan a nan birnin Yamai. A halin yanzu kan masarufi can da an kai lorin ta da Ghana ko Cote d'Ivoire hanya da ake a sankwai sai Niger. To yanzu da an ka samu cikin wannan abun an ka tsaida an ka rufe bododi yanzu sun kawo can motoci na gane ko Cote so su tsaya bakin boda sai a azo ta ta jirgin ruwa ta tsallako sannan su ko motocin nijar da wanda aka kama ta sai su tarba kun ga an kun ga lusu hawa eh, ga kuɗin kawo ta nan kuma su an hau ruwa a tsallako da ita su kuma su tarba da ga wani dan kashe-kashe da sauransu da sauransu eh akan hanya shi yasa hagani ta gaba ɗaya bana ta tashin gwamnan zabo tun da can farko abin da muke sayan karton banana ka kayan ayyukan mulki shekka goma ko sha ɗaya yanzu sai da kai wataran shekka ashirin ɗaya babu in kalli su haki nan abin da ka sayi shekka goma sha ɗaya ko sha ko goma ya kai kusan shekka ashirin kina ganin dole ka in ka zo gari sai ka ƙara kuɗi. nawa kilon banana yake a yau to a yau dai shekka guda nake sayi su biske in mun kalli sun ce muna 18 kilo na a cikin karton mai amma mun ta mun ka auna sai mu samu 17 kilo idemi i kin haka din baka sai eh. da ta ba jikka jikka duk iyakar ta an ka sai da kasa ga jikka to shi a bakin kudin mai gida za su zo wa kafin a shiga yanayin na juyin mulki eh, nawa kilo yake kilo ana isa mu 140 muna sai da shi 140 wani wuri 130 eh lemun to lemu shi wanga lemu na Najeriya bai da firi hanga ana mu shi ka ta san kilo ko ku dala ɗari na zai iya sha Allah. Shi kuma lemu irin na wajen agadas fa? To eh, shi lemu irin na kwanan baya lokacin da azumi zuba to yana da sauki amma ba mu sani ba ya ƙari na ko ko yalla eh, su masu riƙe abin su ne saboda su ce mu rewa nan watan kwanakin ba vendi mu ki sayan karton da eh, eh muka sayan karton lemu amma ga lemu ga abistar mu taman tarko da jika talatin da wuni so shi banda kuɗin kaya kaya kuma musa in mun ka auna ba mu muna iya samun kilo arba'in da biyu ko arba'in dan wani abu kaga kenan mun kalli su hawa mu sai da shi jika jika ba ba a san ba ko za mu ci wani dan abu sai akwai wanda ga lalacewa kafin azumi ya zo ko kuma a dauka akan irin su barawar haka eh. nawa kuke sai da kilon shi irin wannan lemu na agaris eh to duka duka baran nan dai bai wuce 140 130 150 bakin tsada shi kenan bisa ga bara yi eh, amma haka bana an waye gari ga hijika yake to su waɗannan kayayyaki akwai su a wadace a kasuwanni ko akwai su dai ba kwai ba saboda kasan mu yan gwari in sun haka ana so ko da akwai kayan ba su kawo su ya ake so sai da su dan kawo kaɗan da ai mun za a yasa shi To ce babu kuma gobe sa ka wasu zaka sun kawo wasu don su ta ce su ta tsada abin da idan su samu more abin e, a jimilce gaba daya yaya za a iya kwatanta yanayin kasuwar da yake kamar ana samun mutane suna korafi akan cewa babu kudade a hannunsu yi e, to lalle gaskiya dai yanzu dai al'amarin dai kan duwar mutane su korafi babu kudin dan dai gaskiya wasu gaskiya an ka duwa kamar karshen hali ne mutane su zai kuma wallahi gaskiya dai abin da ba kamar da yake ba babu ciniki a ba gaskiya ya ciniki ya rage dai kamar da To ne kuke bukata ga wajen su waɗanda suke shigo da kaya da kasashen waje da ba gwamnati da kanta? Eh to wallahi duk abin da addabi matsalar muke neman dai gwamnati ta tallafa mu ya samu hannuwa bisa ga wannan hanya fiski inda ba daga mana wannan hanya ba motoci wannan kasan tana ta suke biyuwa tunda babu sun bar biyuwa ta Burkina. inda ta burkina haka kwambatar na ake to ka san su kayan gwarhu ba su ɗauka kwambatar saboda ana daɗe in hadda laihi biske an taho na haka sai a ɗauko a tsallako ba to a zo ta bisa ba to sai a tsallako da shi amma har haka kayan sun hau ba kamar da ba mm. saboda sai an ne ziminta ba buɗe hanyoyin nan ba to gaskiya waɗannan kayan da ake wahala kayan a kasu nan na Nijar hanya mai to gaskiya kayan su farashin su ya ko to wallahi ka ana ɗan jimawa gaskiya kiwo da kasuwa mu kai jiki in an rike suna zane Idan muka leƙa ƙasar Ghana kuma, wakilin mai Idris abdullah Bako ya jiyo mana farashin kayan masarufi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Ni suna nan Maisa ne, in kika zo ni ma kika ce Maisa mai wake kowa ya sani. Kiniki yanzu gare ba izi ba ne, kayan ba fitowa ba kayan. Kuzi hakan ga muna yi mu sai Niger, muna yi mu sai Burkina, muna yi mu sai eh, Nigeria. Yanzu ga muka ta Nigeria duka, sarkin Nigeria na wai kayan ta bai fitowa. su muka yi ma ba izi ba ne, alwa yau kayan mu na hanya, wai kare kaya fito. Kuma mun tumun sai mun lord ya za a yi. Nigeria kuma aka lord aka zo aka kai Burkina Burkina sai dai lorukuna na sun saya wurin sun kai 500 sannan sarkin Burkina nan in ya zo ya gan dama ya fito da waranga sannan a kwasa waranga a fito da shi wake muke sayarwa shinkafan nan ma mun zo mun shiga ne me ba yi ba ne kuma noman nan su ba su samu noman kamar da suke samun noman nan ba boko haram ya dame su nizar burkina nigeria duka ba su samu noman da suke yin noman nan muna samu ba su samu wannan ba sai sa wadanga duka ba noma nan Ghana suna noma Ghana amma noma Ghana nan sakaran ga eh, wanga eh, maganin da ake sayar na yayi tsada ba su yashin yi noman nan yadda ya kamata ba fatalata kutuku guda 500 nawa za ki sai kuma mai noma na za ki samu kudi 500 ki sai fatalata na ke yi noma ya kai mutane ya bari muna sot komi fa mu sere kayan gwana-gwana ne yanzu dai ba yi bane muna sot mun sot kaya da yawa sa wancan shekaran war haka samu ciniki sosai azumin shekaran da ya wuce eh ya fi na wanga wangan nan dai kowa jikinta ya maso ne abin kin ma wai na ana so ya sai bai ya sai eh, abin nan kaman ana karawa ne mun kai sakara wannan ya yake amma wangare ba magana yanzu na ga shinkafa kala kala kaman uku ya kike auna shi kowane loka guda nawa ne eh ina auna wani shinkafa na wake da muna auna 35 ne yanzu ga ka zo ka kara kutukun nan 600 yanzu muna auna 40 shekara da ya wuce nawa kuke sayar da shi oh shekara da ya wuce ma abin da bai kai 30 ba mu yi ma auna 28 30 wake fa wake yayi sada ma 25 amma yanzu wake manyan na muna tare 43 wanda ke bin wannan 35 nijiyar ma kanana ya zama cikin gana ga 35 ce da loka guda da gyada na gani ko gujiya shi kuma nawa ne gyadan nan ba kasuwan nan ne da gyada ya fi mu sai 45 amma ba kasuwan nan kika zo wani age ba sai dole ki sai 43 nan 43 nan kuma bai kai ba na to wancan shekarar fa nawa yake wancan shekara muna tare ya kamar 30 32 yan fi suna na rukaya ya da kina sai da shinkafa iri iri ya kudin shi yake 25 kilos na akwai wani na nan 330 340 na nan 380 ma na nan akwai na 540 5 suna nan dai daban-daban babban kwatakwa akwai na 630 akwai na 750 730 620 gaskiya farko kami a shiga azumi da shi ana sin amma tun azumi ma bai kai bai kai komi ma ba ba sin kaya isa da kuma ba kudi government muna yi maka kuka ka duba ka rarrage muna rage muna tax so muyan mu yi Suna na Aisha, ina so da dabino, sobo da su spices. Duk shi muna cikin azumi, ya kika ga cinikin dabino yanzu? Cinikin dabino dai alhamdulillah, shekarar ga dayan yawa amma kamin ka tashi dai Allah ya baka naka, yasa alhamdulillah. Ya tsadan dabino ya sauko ne ko ya tashi? Wancan shekara shi 40 cities ne amma shekarar ga 50 cities kwano. Olo ka 50 cities. Wancan shekarar fa. 40 cities. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman su lamu Mani Barmada Idris Abdallah Bako da kuma Julia da Stresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ku zo mu dinga noma tushe na arziki ku kama noma yaƙi na ci gaba kar mu manta baya ta da mu sanda na arzikin mu shine uwa